الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يضام درسي نتمانين دترى أتشن بداية المجتهد يو تقف قوة المحرم هجرة تدبو دريه لأربعين دهدو شدة قوة تقف شكا تدبو بيو لأشرين دبيو تميلادية منا تشن شروط الجمعة كو آه الفصل الثاني كان زام تاشي وأما شروط الوجود والصحة نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المسلف رحمه الله نعم أما شروط الوجوب والصحة المختصة بيوم الجمعة na'am yace amma sharaɗan wajabci da inganci da suka ɓanta ga ranar juma'a to dukkanin malamai sun yi ittifaki akan cewar daga cikin sharaɗin juma'a da zamanto an yi ta a jam'i wato ba zai ba ba ta wajaba akan mutum in shi shi kadai ne kuma ba ta inganta a gare shi in shi shi kadai ne in yayi shine ma'anar shartul wujubi was sihha kuma me a shartul wujub a shi a la yukallafu al-insan bi tahsilihi hmm. uh, ba za a kallafa masa sai ya je ya samu shi ba ba za a kallafa masa a ce ka je ka tattaro mutane don ku sallar juma'a ba na واختلفوا في مقدار Jama'a. to sai dai malamai sun yi sabani yayin da aka ce din sharadin ta cikin jam'i za a yi to nawa ne mikidarin da jama'ar za a ce wannan mikidarin in sun samu to juma'a ta waje ba a gare su kuma in sun yi juma'ar su ta inganta to daga cikin malamai akwai wanda ya ce mutum ɗaya tare da liman shine jama'a shi ne al'imam ibn jarir at-tabari tun eh, da eh, tunda ka'idar jam'i eh isnani fa ma kuma jama'a hmm. daga cikinsu kuma akwai wanda ya ce mutum biyu ban da liman wato hadda liman sai su zamanto uku shine imam ahmad da al'auza'i da abu saur na ahmad ah, wa abu saur na daga cikinsu kuma akwai wanda ya ce. na'am salafatin dunar imam a uku banda liman wato zamanto malam a mutane uku banda liman hadda liman hudu kenan wannan shi ne ƙaunin al'imam abu hanifa daga cikin ko malamai akwai wanda ya sharɗanta arba'in wannan shi ne ƙaunin al’imam shafi'i da kuma al'imamu ahmad wancan da aka faɗa ƙauli ne na imamu ahmad waɗansu malamai kuma suka ce mutum talatin daga cikinsu kuma akwai wanda yake bai sharɗanta adadi ba amma yana ganin ya halatta da abin da bai kai arba'in ba amma baya halatta da mutum uku da kuma mutum hudu wannan shine mazhabar malik <laughs> ya iyakance su su wato mutanen ya ce su ne waɗanda yake za a iya cewa waɗannan haɗuwarsu za ta iya kafa alkariya ƙauye za su iya zamanto a mutanen gari za su zamanto mazauna za su zamanto gari guda ne shi ne ka'idarsa da ya faɗa bai faɗo wani adadi ne ba tunda babu wani dalili ba uku amma ban da uku da hudu tunda adad uku da hudu ai ba za a ce wannan alƙariya unguwa ma ba za a ce wannan unguwa ba ne na'am وسبب اختلافهم في هذا تو دليل سو a cikin wannan islafuhum su a cikin akallan abin da ake sakin lafazin jam'i a gare shi shin uku ne ko hudu ne ko biyu ne kuma shin liman yana cikin wannan adadin ko ka baya cikin wannan adadin kuma shin jam'in da aka sharɗanta a cikin ita wannan sallah ta juma'a shi ne aƙallan abin da ake sakin lafazin jam'i a gare shi a cikin galibin halaye wannan ku shi ne abin da yake ya fi uku ya fi hudu wato ba na jam'i na lura ba jam'i na al'ada eh, shi ne abin da za a duba wanda ya tafiya zuwa ga cewa sharaɗi a cikin wannan shine akallan abin da sunan jam'i yake sakuwa a kansa kuma a wajensa aƙallan abin da ake sakin lafazin jam'i a kansa shine biyu فإن كان ممن يعد الإمام في الجمع المشترك في ذلك أعلى to in yana cikin wanda yake ƙidaya liman a cikin jami'in da aka sharɗanta a cikin wannan jama'ar sai ya ce juma'atu sai ya ce to juma'a za a iya tsaye da ita da mutum biyu liman da ɗaya na biyu Wato ne shi ne kaulin tsabari Wanda kuma. yana in kuma ya kasance wanda yake baya ganin cewa a kidaya liman a cikin jam'in sai ya ce fil jam'i a cikin jam'in sai ce to juma'a za ta iya tsayawa da mutum biyu banda liman ahmad kenan wanda kuma akallin jam'i a wajensa uku ne in baya kidaya liman a cikin jumillan su mutanen su a cikin jumillan mutanen ukun sai ce juma'a za ta kullu da mutum uku ban da liman in kuma ya kasance daga cikin wanda yake kidaya liman din a cikin jumillar su kuma ya dace da kaulin wanda ya faɗa ya ce akallan jam'i a wajensa mutum biyu ne kuma bai kidaya liman a cikinsu ba wato wato in yi haka wafaka kaulu sai ya dace da wanda ya ce akallar jam'i ɗin? a wato isnan eh na'am sai ce jama'a za ta tabbata da mutum biyu banda liman na'am wanda kuma ya kiyaye abinda ake itlaƙin a lafazin jam'i a cikin abinda yake shine mafi yawa da kuma a cikin abinda yake al'ada da ake aiwatarwa da ita ake aiwatar da ita na sunan jam'i sai ya ce juma'a ba ta kulluwa da mutum biyu wala da mutum hudu walam ya hudda sai ya zama to bai iyakance wani iyaka ga wannan ba ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده فعند يزمن تو daga cikin sharadin jum'a al zama a gari wato ba halin tafiya ba ba kuma halin wato bararo ba yana ba shi da wato ba shi da garin zama dabbatacce to sai in yi wannan tsan din sharaɗi ne a wajensa hadda halar jama'a bil qadri min an-nas to sai alladhina yumkinuhum an yaskunu ala hinatin min an-nas to sai radiyallahu anhu to sai ya iyakance wannan jam'i da gwargwadon adadin mutanen da zai iya yiwuwa su zauna a waje wanda yake keɓantacce daga sauran mutane to wannan kuma shine malik rahimahullah shine ta taqarra bihim alqarya wato za su in suka ware kansu za su iya kafa gari su akan kansu su zauna shine ma'ana an yaskunu ala hidatin minan nas mm. shine hujojin su ba nasi <laughs> eh nasi ya ce ladina amanu idan nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au kaga khitab ne ga jam'i eh hadisin tariq ibn shihab ba hmm. Hmm. <laughs> eh eh wajen jama'ar ba na'am amma wanda ya shaddanta arba'in. فمصيرا إلى ما روي to wannan ya tafi ne akan cewa wannan adadi na arba'in shi ne ya tafi ne ya zuwa ga abin da aka ruwaito cewa wannan adadin ne ya kasance a cikin juma'a farko da aka sallace ta da mutane eh. a masallacin annabi ko a juwasa a ba juwasa ba mm. أما من آه، يسرد آه، حديث حديث حديث يوى عبد الرحمن بن كعب آه، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال فقلت له إذا سمعت إذا سمعت النداء ترحبت ترحمت لسعد بن زرارة قال لأنه أول لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت min harrati bani bayaba fi naqi'in yuqalu lahu naqi'ul khadamat ko khadimat qultu kam kuntum yawma idhin qala arba'una rajulan isnaduhu hasanun sahih na'am inji tirmidhi a inji shi dai al-ghumari kai abu dawud to amma wannan dan ta faru ga 40 mafhuminsa shine inda ba su kai 40 ba ba za su yi sallar juma'a ba sun yi ne dan su 40 ne نعم <laughs> نعم فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة كونه شيني شرطان صلاة الجمعة يعني شروط الوجوب da kuma sharaɗin inganci domin daga cikin sharaɗai, akwai waɗanda suke sharaɗan wajibci ne kadai daga cikinsu kuma akwai wanda yake tara al'amuran duk guda biyu wato sharɗin wajabci da sharɗin inganci na nufi na nufin cewa sharaɗan wajabci da sharaɗan inganci hadisin da muka ranta jiya ne kun yi ran ladi a sahihul buhari hmm. awwal jumu'atin jumu'at hmm. Eh, ba a yi masu lafiya na hmm. kanar juwasa min albaharai ne ba wannan hajji wannan kuma hajji an kaya ce farkon juma'ar da aka yi da mutum arba'in hmm. to ita ina ne ta a madina ne masallacin annabi eh, ba masallacin annabi ba a unguwa ce ita ce yi hmm. na a harral garbiya an ce kusa da banu salima ne eh, a ɗauko ta a ga adadin eh, eh. shi sa ɗin aka ce ai wannan istidlali ne da wuko wannan kuma ba zai zama to istidlali ga ishtiratu. tun tunda shi a shart ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam saboda dan an samu 40 wannan bai nuna ya zama 40 sharadi bane domin a shart la ya zama min wujudihi wujudun wala adam an samu arba'in bai nuna kan cewar in ba a samu arba'in ba ba za a yi ba saboda shi sharaɗi haka yake wana sha biyu suke faɗa masu cewa sha biyu ne saboda riwaya ta zo cewa waɗanda suka tsaya tare da shi su su sha biyu ne shi wani duk sharaɗi ne akan akan akan wujud mm. wannan babu dalili akan cewa inda sun zamanto ba su kai sha ɗayan ba ba za a yi juma'ar ba inda ba su kai sha biyun ba kai ba za a yi juma'ar ba shi yasa ƙaunin malik dai shi ne akwa mm. ne ya fi ƙarfi cewa babu wani adadi da ya zo don babu nasi sai dai kawai abin abinda aka fahimta daga sauran nusus shine cewa juma'a a yi ta a wuri wanda yake da adadi wanda suke za iya cewa wannan alkarya ne ba kamar waɗanda shi tunda an san cewa waɗanda suke ba alkarya ba ba zo sun zauna a waje ba ba sa juma'a ko da adadinsu yana da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je arafa bai juma'a ba amma adadin da yawa inda ajadi ake bi sai a yi amma arafa ba wajen zama ba ce ba ta zama to karyawa ta zama to ba a sami istifan ba kai yanzu kuma sai a zahar zafi da za su yi juma'a ba yanzu yana yawan faruwa yanzu ma wani ma ya turo tambaya a ingila yake shi kuma dole sai an suna ittifaki akan yadda aikinsa zai kasance to kuma in aka riga aka ce to gashi an karba eh, lokacin aikin ya faɗo ko da ranar juma'a ne ba za a ce za a ɗauke masa ba ta zai yi ce ya zai yi da sallar juma'a sun irin wannan eh ya yi masallaci ɗaya ba wannan kuma ya saboda adadi ne kuma kanana eh, eh. eh haka ne ba eh to kawo masallacin matafiya eh, mm. haka suke yi mun ci a kasashen turai duk haka suke yi kowa sai ya haddada wace sallar zai je <laughs> haka wata ma'aikaciyar voa da take yawan waya tana fatawa abinda ta ce kyan tace to su su yan sallar karfe kaza ne ɗaya <laughs> eh, da sai masallaci amma lokuta daban-daban eh ni ce masa ce ne kawai a yi kokari kada ya zamanto cewar ya rasa juma'a guda uku a jere tunda wannan shine wanda annabta wa'id ya zo a kai. cewa wanda ya rasa juma'a guda uku a jere to za a yinke zuciyarsa eh to ai shine amma kamar juma'a daya amma a ce a juma'a har guda uku a jere a ba da'iman bane yace in ya bayar in shift ɗinsa sa ya faɗo. eh to ai ko su ana ba su hutu suna samun hutu ba wai 4 20 sa'a ba ne. saboda haka ya hirsu ya kokari ya ga kan cewar ya samu yadda zai zamanto cewar juma'ar ba ta masa da ya hallufi daga juma'ar ba sau uku a jere tunda abu ne wanda yake zai iya yi abinda zai iya yi kuma ka'ida shine almaisur la yasqutu bil ma'sur mm, abinda zai iya ba zai bar shi ba sau da abinda ba zai iya ba a to neman kudi ba larura ba ne? ma'am bashir eh? eh eh to idan ya zama to cewar a ba yadda ba yadda zai in ya rasa in bai samu wannan aikin ba zai rasa in bai yi wannan bai bi wannan ka'ida ba zai rasa aikin kuma in ya rasa aikin zai zauna ya zama to ya takaffafun nan kuma can ma ba ma za ka ce bayana Allah bayana annabi a can <laughs> eh a zuwa ya zauna can sai dawo kasarsu inda ake yana Allah ya rana <laughs> ya a yanzu mutum ya tsaya ya duba duniya ta zama ta kusan dutse babu zancen waje da za ka ce za ka je a can ne zai zamanto darul islam hmm? tunda inda ma ake ganin kan cewa musulmin sun fi yawa ba za ka yi masa hukuncin darul islam ba yadda abubuwan suke sai dai ya zamanto darul ahad dai kawai ya to su wannan ai su saboda maslaha ne su ma irin wannan eh za su eh su din ne su wannan saboda maslahar aikin da tunda aikin da suke ai dan maslahar sallar ne eh. su ma kuma shiftin suke ba kowace ne mutum zai zamanto haka ba na'am amma sharaɗi na biyu shine sharaɗin al zaman gari to fuka ha'ul amsar malaman garuruwan musulmi sun yi ittifaki a kansa لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على المسافر سبود اتفاق انسو أكن شوى جمعة باتا وجبا أكن متفي وخالف في ذلك أهل الظاهر تو معلمان ظاهرية سنصابة أتكون ونا إيجابهم الجمعة على المسافر سبو يندسك وجبت جمعة أكن المسافر متفي نعم واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان مع هذا to shi al'imam abu hanifa sai ya shar'anta birni da kuma sarki wato izinin shugaba sarki akan kari akan wannan amma bai sharɗanta adadi ba bai sharɗanta adadi ba inda aka samu gari eh eh, eh. eh sabanin don kare to an ɗauka kamar akwai a ci karo da inda dacen ya sharɗanta mutum uku su ne adadin juma'a hmm? to inda akwai gari to babu adadi ba za a ce ukun nan ta yi ba ba sai akalla wato aka samu mutum uku wannan ta zamanto dole sai an yi juma'ar ba a inda aka samu gari ko da adadi ba sharadi bane a wajensa hmm. na'am wa sababu ikhtilafihim fi hadha al-bab to dalilin sabanin su a wannan babin wal ihtimal al-mutatarrif shine abin fuska wadda take zai kewa a cikin halaye waɗanda suke wamarmu wadda ta haɗu da wannan sallah yayin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta a cikin wani hali ya sallace ta to wannan halayen sun zamanto sharaɗi akan ingancin wannan sallah ko kuma a kan wajabcinta ko kuma ba sharaɗi ba ne shi wannan kwai bayanin wannan sallallahu alaihi cewa annab sallallahu alaihi wa sallam bai sallace ta ba illa a cikin jama'a da kuma a cikin birni da kuma a cikin masallaci wanda yake jami'i ne tattara al'umma baki daya hmm. ومن رأى أن اقتران هذه الأشياء بصلاته wanda ya ga cewa gwamuwar waɗannan abubuwan da sallarsa sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yake wajabta kasancewar waɗannan abubuwan su zamanto sharaɗi ga sallar juma'a ishtarataha sai ya sharɗanta su wanda kuma yake ganin sashen su su ne sharaɗi ba sashe ba to sai ya sharɗanta wannan sashen banda waninsa kamar yadda imam malik ya sharɗanta masallaci da kuma barinsa ga sharɗanta birni da kuma sarki a wajen malik ba sai da birni ba ko 'yan ƙauye ne za su kuma ya ce ga shi nan sahabbai duk suna ce ma mutanen da suke irin irin wuraren a irin wurin ruwa a tsakiyar hamada din nan wanda za ka ga mutane makiyaya sun zo sun zauna sun mayar da shi wajen zaman su eh ce za su yi sallah ko suna da sarki ko ba su da sarki ko ba ɗai ba ne a yi juma'a sai da izinin sarki ko babu izinin sarkin aka yi juma'a juma'a ta yi

da wajen sharɗanta halaye da kuma ayyuka wadda suka kasance tare suke da juma'a shi ne kasancewar sashen waɗannan halaye sun fi tsananin munasaba ga ayyukan sallah da waɗanda sashensu don haka ne sai suka ittifaki akan sharɗanta jami'i domin abu ne wanda yake domin abu ne wanda yake sananne daga cikin shari'a cewa shi jam'i ita jama'a hali ne daga cikin halayen da suke mu a cikin sallah to shi yasa kaga ba su ce mutum zai iya yin sallah juma'a shi shi kadai ba muku akwai wata juma'a da muka yi a cikin jirgin ruwa mun taho daga jidda zuwa misra suwais ran laraba muka bar jidda laraba da magariba saboda haka muna cikin jirgin muka yi muka kwana daren alhamis muka yi ni muka kwana daren juma'a lokacin sallar juma'a yayi kenan suka yi misrawa ne da yawa dama in za su koma garinsu suka yi kiran sallah liman ya mana ba aka yi sallar juma'a eh dukkan mu matafiya ne to juma'a bata hau kanmu ba hmm. juma'a bata hau kanmu ba to idan juma'a bata hau kanmu mutane ba in suka yi juma'a ta wadatar musu eh ta tsaya a matsayin azahar kamar yadda za ta wajaba ga kamar yadda take tsayawa ga musafir idan ya je a idan ya zo garin kura sai ya ga za a yi juma'a sai ya tsaye sallar juma'a ta wadatar masa gara a zahar ɗinsa <laughs> amma dai da fiƙihunsu ya nuna sai su ƙi yin sallar juma'a su ce kowa a yi sallar a zahar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan halin a zahar ya yi a arafa a zahar ya yi bai yi juma'a ba na'am a kuduba amma kudubar arafa shi yasa ya aka tambaye oho shi eh ta jirgin ruwan mu ba da hudu ba da komai da hudu ba da komai ka san dama irin wannan in mutane suna taron a group suke sai kawai dama wani daga cikin su sun san malamin su ne sai su kaddamar da shi to kowa kuma tunda babu kowa kowa da ɗaya ku ne komai ilimin sa shi eh, ɗaya ne ba a san shi ba wanda suka sani da su kuma tunda su ne suke da yawa shikenan sai su ah, abin da suka yi sai su gabatar <laughs> na'am eh, walam yara malikun misra wala sultana shartan fi zalik imam malik bai ga cewa birni ko ko samuwar sarki sharadi ne a cikin juma'a ba Kaini sau da kasancewarsa bai dace da halayen sallah ba ina ruwan sallah da birni ina ruwan sallah da sarki amma jam'i yana da alaka da sallah <laughs> wannan shine alwasful wato alwasful mu'assir hmm? wajen asabr wa taqsim ake yi wannan yana daga cikin usul zamu zo shi a cikin a cikin masalikul illa ba kowane sifa ce take da tasiri a cikin hukunci ba sai ya zama to alwasful munasib sai ya zama to yana da munasaba da hukunci yanzu kamar shine ai suke yawanci misalin da suke kawowa shine misalin wanda ya sadu da iyalinsa a cikin nahari ramadan sai zo yana dukan kirjinsa mm. yana cewa halaktu wa halaktu mm. to yanzu duk wannan zai zamantowa sai aka ce masa ya yanta baiwa saboda ya zo ne a cikin wannan halin za a ce masa ya yanta baiwa koko mm. saboda ya ce Halaktu wa Halaktu. duk wannan ba su da munasaba da hukunci amma kasancewarsa ya ce a halifi na hari ramadan wannan wasu ne munafi to haka zalika an yi sallar juma'a a cikin jami'i an yi sallar juma'a a birni an yi sallar juma'a a da sanin sultan da izinin sa tunda sultan din ne ma ya yi limanci to a cikin waɗannan wanne ne waɗanda suke da munasaba da abin da ya danganci sallah jam'i dai kaga bil ijma yana da munasaba da sallah saboda aka za a iya kafa hujja da kan cewar an yi juma'a a jam'i don haka yin jam'i ya zamanto wasful munasib cewa sai da shi ne za a yi juma'a amma kasancewar an yi ta a gari wani yana da alaka da sallah tunda ana kauye ana sallah a kauye ana sallah a gari an yi ta karkashin sultan wanda zai zamanto yana da munasaba domin ana yin sallah da liman ana yin da sharki ana yin sallah da babu sarki shine ba wato sifofi ne da ba su da munasaba da yin sallah da ita kabiyar ita sallah saboda haka sai ya zamanto imam malik shi bai itibari da su ba yana ganin ba wasful munasib bane lil hukmi na'am wara almasjid shartan amma kuma sai yake ganin masallaci sharadi ne domin ya fi kusan munasaba tunda dai ba a masallaci ba don wani ba hall bane wajen yin sallah ne saboda ka kaga yana da munasaba da sallah saboda ka sai sai itibarin sa sharadi hatta laqad ikhtalafa almutaakhiruna min ashabihi hal ma wato almutaakhiruna yan baya daga cikin malaman mazhabarsa suka yi sabani hal min shart shart almasjid saqaf am la shin yana daga cikin sharaɗin masallacin ya zama to yana da rufi ko ko ba sharadi bane وهل من شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا كما هر ينا دقا cikin sharadinsa an takuna jama'atu dai nake gani ko ko a tako duk duk juma'a ne ko sai daga kamar dai jama'a dai za a ce eh zai fi dacewa kunna nan ake to zai iya yiwa eh ita juma'ar ratiba ce wato wadda ake kiyaye ta ce a cikinsa ko kuwa ba juma'a ba ratiba ba ce mm. amma da abin da suke faɗa shine kan cewar a shartul jami'i ya zamanto a jama'a ratiba ce a can suka yi saɓani waɗansu suka ce inda jama'a ratiba ce waɗansu kuma suka ce ko ba ratiba ba ce inda za a iya sanya waje a ce kawai ran juma'a za a rinka zuwa ana sallar juma'a bayan an gama kuma shi shikenan a tashi ba za a sake wata sallar ba sai wata juma'a وهذا كله لعله تعمق في هذا الباب wannan da Allah dukkanin sa zurfafawa ne a cikin wannan babin dinullahi yusrun addinin Allah mai sauki ne wato abinda mutaakhirun suka zo suka yi tayi dinna su bango din wato ma'ana bangon da cewa juma'a ratiba ce ko ba ratiba bace ce duk wannan duk zurfafawa ne addinin Allah mai sauki ne Mm. <laughs> ibn rushd yayi tawaye <laughs> yayi tawaye <laughs> eh ibn rushd ba mm. Mm. na'am wani ƙa'ilin an ya kuma ga mafaɗi zai iya ce zai iya faɗi ya ce waɗannan da sharaɗai ne a cikin ingancin sallah to da baya ba zai halatta gare shi ba sallallahu alaihi wa sallam ya shiru gabarin bayanin su wala an ya bayanaha wala kuma ya bar yin bayanin su saboda fadin Allah ta'ala li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan ka bayyana mutane abin da ake sassaukarwa a gare su da kuma saboda fadin Allah ta'ala domin ka bayyana musu abin da suka saba saba a cikinsa Allah shi ne mai shiryarwa ya zuwa ga daidai a sai mu tsaya nan a ba mazhaban malik ba ne shi sa a lokacin da ai sun so lokacin da muka yi kwamiti dinmu lokacin sarki sunusi da aka yi kwamiti na yadda za a tsabtace sha'anin sallar juma'a da za ga waɗansu shago ma za su mayar da shi masallacin juma'a addibaja eh. eh juma'a min gairi haja eh kwarai eh <laughs> to na alaikun salam to kaga irin wannan ai su sun so a ce an yi riko da kaulin hanafiya cewa duk juma'ar da ba a samu izinin sarki ba babu ta da <laughs> da wannan kaulin hanafiya ne malik sabanin sa yake to dama wannan abinda aka baka ne wajib ka je ka yi shi an rama tambaya eh eh في عن أبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمر بن هارون البلخي والغالب عليه الضعف وأثنى عليه ابن مهدي وغيره ولكن ضعفه جماعة كثيرة والله أعلم قال ابن حجر في في تقريب التحذيب عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم البلقي متروك وكان حافظا من كبار التاسعة مات سنة وتسعين أخرج له الترمذي وابن ماجه قال فيه ابن معين كذاب من أحيا ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب فهو موضوع فيه عمر ابن هارون قال فيه ابن معين كذاب ومن قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم يموت القلوب وهذا حديث ضعيف فيه عن أنة بقية بن الوليد وهو سيء التدليس ضعيف أخرجه ابن ماجه وهذا من كتاب أخطاء المصلين للشيخ محمد الصديق المنشاوي to ai me bambancin wannan da wancan ai duk dai hadisin ɗaya ne da dai Umar ibn Harun al-Balkhi saboda haka ma ka kyale Umar ibn Harun al ka je kana maganar tadlisin baƙiya ai ba bai dace ba ga wanda yake matruk wanda zai mayar da hadisi sai eh, zai mayar da hadisi da'ifun jiddan gashi a cikin isnadi sannan kaje kana neman illa ta tadlisi a illa tadlisi mai sauki ce ai da kamata maka waiwayi ma cewa baqiya yana nan ba kana ganin Umar ibn Harun al-Balkhi shine sharrin hadisi <laughs> inda kana da matruk eh, shi illar baqiya za ta zo ne yayin da ya zama to al-isnad nazif dukkan rijal ɗin siƙat sai kawai ka duba kuma ka ga mecece ta sauran illa to in ka ga illar tadlisin baqiya sai zama to ihtimal akwai wani da'if da aka yi isqatin sa a cikin isnadin saboda tadlis wannan hadisin la asla lahu hadisi kamar wannan da'ifun jiddan to barakallahu fik jazakallahu khair maganar gado na'am mm. shi sufar wannan kusurci yadda abu yake shi ne mutum ne aka ambata jiya ya mutu hmm. ya mahaifin mutuwa hmm. amma shi mahaifin kuma daga ya mutu ya bar ta ɗaya da guda ɗaya kuma a'a shaƙiƙin wa shi ka ga bayani sosai yadda zai fita ka amfani da zama'ir da yawa na'am mutum da ya mutu da eh, ya bar mhm. matan shi guda daya mhm. da ya shi mhm. guda domin kuma akwai jikoki da wani ɗansa da ya mutu kafin shi to sannan yana da kuma shi ɗiɗi shi ɗan nasa koko shi wanda ya mutu ya ɗan washe ɗiɗi ah. to yana da ya'yan wani ya'yan nawa wani ɗan nasa da ya mutu hmm. kafin shi hmm. a ah, suna wuce gado ba su ne asaba ba sun hana shakikinsa gado ba su ne asaba ba kudin eh, hmm. karatun da aka wanda ya riga mahaifinsu mutuwa kamar shi wannan mutum ya mutu ne mahaifin shi mahaifinsa da kuma 'ya'yansa ba sai suka rayu da jika wato kakan ya rayu da jikoki suke to aka ce ba tsanin ƴaƴan ba su da gadon sai saboda akwai ƴan uwan ubansu akwai ƴaƴan kakansu ba su ne ƴan uwan ubansu ba eh, akwai su ai ita ce matsalar da aka yi yana da ƴaƴa uku hmm? shi ɗaya daga cikin ƴaƴan yana da ƴaƴa saboda haka yana da jikoki ta hanyarsa sai ya mutu saboda haka ya mutu ya bar ƴaƴansa sau da haka ba mahaifinsa shine kakan waɗannan yaran yana da gadon ɗansa da ya rasu idan shi kuma ya rasu wannan jikoki ba za su ci gadonsa ba saboda akwai baffanninsu ‘ya'yansa yana da ‘ya'ya maza eh, eh yana da ‘ya'ya maza ai ta ce matsala ita ce tambayar da aka yi jiya eh, amma kai abin da ka faɗa ya yake da ita ba shi da ‘ya'ya maza sai jikoki saboda haka ya tana da farali tana da nisfi eh, ita kuma mace ita kuma tana da sumuni tunda akwai ya'ya ya'yan kuma su ne asibai jikokin ba eh jikokin su ne asibai eh sun yi hajjabin shaƙiƙi ƙwarai a ah. ah, an ji wajen malamai ba za a faɗi wannan ba in kuma ta ji ba dama ta tafi wajen alkali kawai tun da da'awa ce to subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai dan uwa cikin wanda muke karatu tare da shi malam Ino Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa akwai ma yan uwa wanda akwai wani bawan Allah da yana yawan zuwa nan ana yana fama da ciwon kirji ana sai masa magani shi ma ya rasu shekaran jiya laye masa rahama akwai gwaggon mu ma matar mahaifinmu ya yayarta li'ummiya ta rasu ita ma jiya kenan eh musu rahama Allah ya bamu cika da imani Allah ya bamu damuna mai albarka Allah ya bamu aminci da kwanciyar hankali subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب